Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ma dai ni ce, ni ce taku Alfa Charles Borno. Um, ina son yi magana akan kula da nono ko da shike this is not the time I'm supposed to talk about it but I decide to mata ina son mana magana ne akan nono mata ya kamata a ce kowace mace ta san ya take kula da jikinta musamman nonon nan mata kun ga wannan nonon kuna je ganin nonon nan hmm. akwai namijin da baya da sha'awar komai a jikin mace amma nono kaɗai zai sa ya sota kula da nonon nan yana da mahimmanci sosai sosai amma mace kina mace wai za ki bar nonon ki nono duk nono ya biya zube kamar ya koma kamar slippers me amfani ki me amfanin kula da jikin to kuma sai kina claiming cewa kina kula da jikin ki a gaskiya wannan ma bai dace ba don kun san ni kina gaya muku gaskiya bai wani dace ba malama ki kula da nonon ki ya daddago idan ma kina so nonuwan ki su cicika kamar yadda mai gidanki yake so domin ki dinga ba sha'awa a kowane lokaci daga kin sa irin English ways din nan nonon ki ya nuna zaki ga yana sha'awan ki he just want to feel you close to him ya kamata ya kamata mace mata ina son kowace mace da za ta kalli wannan bidiyo din